لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تقيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha bakwai ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da ainihin wato uku yayin da ya daidai da talatin da hudu yayin da ya daidai da ainihin wato ashirin da shida ko da bakwai ashirin da shida ga watan bakwai shekara dubu biyu da goma sha uku Allah ya kuma dawo da mu daidai wannan lokaci a wannan masallaci masjidu ahlul baiti was sahaba da ke layin hausawa road a wannan unguwa ta mu ta tudun wada a wannan gari namu na kaduna kamar yadda aka ainihin wato saba in akwai karatuttuka mukan ainihin wato sanar idan allah ta'ala ya kai mu ranar wato mandi akwai tafsiri da malam isa shu'aib ga sha zaune ke mai haɗin uwa mata a can kinkinau a layin rimi rimi road wato kinkinau layin asibiti insha Allah ranar za mu dan bulla gurin da izinin Allah amma fa na mata ne karfe tara da rabi zuwa goma kada wani garjejen ato ya bullo shi wannan shine Allah ya samu lafiya akwai wata baiwa Allah ta aiko da ya yadiddika jiya guda hudu da kuma shadda guda daya tana ainihin wato bukatan addu'a daga gurin yan uwa musulmi dukkan bukatunta na duniya hadda na lahira ma Allah ya biya mata sannan sai wani bawan allah muhammad hussein ya aiko wani naira dubu biyar zuwa ga wannan kwamiti na marayu sannan sai wani muhammad sadaku ya aiko da dubu biyu sai wata fatima abdullahi ita ma ta aiko da dubu biyu allah ya saka masu da alheri maganar shinkafa da namunta eh, ba buhu ɗari ba dai kwaya ɗari in kacin aiko in an kacin an aiko shinkafa buhu ɗari ana daina bacci an dinga sallama ke na wallahi ko kuwa saboda haka na manta ne a aika ne a karɓi mukullin kafin a tashi a ɗauko guda ɗaya sai mu nuna akwai irin shinkafa nan da ake sawa a leda za mu nuna muku samfarinta gwamna ya aiko mana da ainihin wato guda ɗari irin ta a ba marayu eh, Allah ya saka masa da alheri an fahimta a kalma kalla bismillah dan yana da kyau mu nuna in aka ce guda ɗari aka yi shiru wani zai ɗauka buhu ɗari aka haifo mu yawa bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأن وأنبتها نباتا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب أجي منا مغانا أكن ɗaya daga من يمن يوليان الله ita ce na na maryamu Allah ya ƙara mata yadda ko amincin Allah ya ƙara tabbata a gare ta a lokacin da mahaifiyarta take cewa inni sammaitu ha maryam kuma mun yi bayani jiya akan abin da ya shafi suna to da haka duk wanda yake da ɗa kafin ɗan ya zo duniya matta suna mai kyau mace ko namiji sannan wa inni u'idhuha bika Allah ina neman tsari da kai kun ga abu na biyu kenan dan da kake haifa ko za ka haifa to ka nemi tsarin Allah wato Allah ya tsare shi daga dukkan abin da zai cutar da shi tun kafin yaro ya zo duniya bayan kuma ya zo duniya sannan kuma wannan yana nuna mana cewa in banda Allah ba a neman tsari da kowa shi yasa ta ce wa inni u'idhuha bika saboda duk mutumin da ya nemi tsari da Allah to ya nemi tsari da tsari da wanda yake da tsaron wanda Allah ya tsare shi to ya tsare amma tsari in ba tsarin Allah bane to kana cikin matsala ina fata an fahimta mun karanto a baya Allah ya ce mana wa iz qala Musa qaumihi inna Allah amurukum an Ƙalu baqara qalu atattakhiduna huzwa annabi Musa da ya tashi zai nemi tsari bai nemi tsari da kowa ba da Allah ya nemi tsari yace qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin yace ina neman tsari da Allah ita ma mahaifiyar na na maryamu nan da za ta nemi tsari ba ta nemi tsari da kowa ba sai ta nemi tsari da Allah ta ce wa inni ha bika Allah ina neman tsari da kai wa zurriyataha da kuma zurriyata malamai suka ce wa zurriyataha a wannan lokacin shine annabi Isa shine danta shine zurriya din ina fata an fahimta dan na na maryamu ba ta da wani da a duniya in ba annabi Isa ba da haka shine wa zurriyataha din nan ainihin wato annabi nuhu da ya tashi zai nemi tsari bai nemi tsari da kowa ba in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba lokacin da Allah madaukakin sarki yake cewa qala ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayr salih wala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun inni a'idhuka an takuna min al-jahilin me yace qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun ya roki tsari da Allah subhanahu wa ta'ala haka annabi yusuf Allah madaukakin sarki da yace wara wadatku allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat al abwab wa qalat haytalak sai yace qala ma'adallah yace ina neman tsari da Allah haka lokacin da yan uwan suka zo suke cewa fa khudh ahadana makana inna naraka min al muslimin sai yace qala ma'adallah an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu inna idan la zalimin yace muna neman tsari da Allah haka na na maryamu ita kanta a gaba lokacin da mala'ika ya zo mata ta wadhkur fil kitabi ibrahim ko wadhkur fil kitabi maryam idan tabadat min ahliha makanan sharqiyya fattaqadat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya cewa ce qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya sannan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da ya ce masa ya nemi tsari da Allah wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahduru qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas duk an ce nemi tsari da ubangijin mutane ne da haka duk wanda zai nemi tsari ya nemi tsari daga Allah in Allah ya tsare ka duk bala'in da za a yi ka tsaro sai a shirya abu a shirya a shirya a shirya sai ka ga ta kafuce ta can amma Allah in ba Allah bane ya tsare ka to akwai matsala Allah kuma ya tsare mu sannan babban tsarin da ya kamata mutum ya nemi tsari da shi shine Allah ya tsarewa mutum imanin shi dan yanzu yadda ake satar imani to yadda ake satar kuɗi ba a satar yadda ake satar imani yanzu ba a satar kuɗi haka kuma gara barawon kuɗi da barayin imani to kowa ya roki Allah ya tsare shi da barayin imani dan barayin imani suna dan suna dan kekkewaya wallahi ko kuwa kowa ya dan sa kugiyarsa a ciki karfe ne ya rufe ta da tana ko kifi ba haka ake yi a kama shi ba sai mutum ya zaga bayan layi ya nemo kugiya ya sa tana ya rufe ta ai shi kifi ba dolo bane na karshe da yadda zaka je ka sa karfe gwangwanon gwan ba komai kawai yana gani zai kama sai an rufe ta da tana to daga nan in ya gani a ruwa tana lilo sai ɗauka an magata ne daga ruwa kuma idan an finciko shi sai ina sai ta Allah ya kiyaye Allah ya tsare mu wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha Allah ina roƙonka ka tsare ta da ita da zuriyarta min ash-shaytanir rajim daga ainihin wato shedan jefaffe hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ma min maulidin babu wani abun haihuwa yuladu da aka haife shi illa masahu shaytanu hina yuladu fate sai shedan ya shafe shi lokacin da aka haife shi fa yastahilla sarikan min masahi iyahu lokacin duk da an haifi yaro ya kwalla kuka ta lokacin shaɗin ne yake zuwa ya shafe shi sai manzan Allah ya ce illa maryam wabnataha sai fa maryam wato da kuma ainihin wato illa maryama wabnaha sai na na maryamu da ɗanta shine annabi isa bayan al-imam abu huraira ya kawo wannan hadisin yace ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم قول الله عز wa وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu daga shaidan da mu da zur'ar mu baki daya ina fata an fahimta to daga nan fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasan sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ainihin wato karbe ta karba ainihin wato mai kyau da haka malamai suka ce fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasanin ai salaka biha tariqas suhada'i Allah ya shigar da na Maryam hanyar da za ta samu arziki duniya da lahira wannan ita ce magana abdullahi dan abbas wasu malamai suka ce fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasanin ma'anar taqabbul annahu ma adzabaha sa'atan qattun min laylin wala naharin wasu malamai suka ce fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasanin التقبل ده معنى التكفل في تربية والقيام بشؤونها وأنبتها نباتا حسنا وبنجلي سبحانه وتعالى malamai suka ce ya'ani sawa khalqaha ya daidaita halittar na na maryamu min gairi ziyadatin ba tare da kowane bangare na halitta ta ba an kara shi yadda zai wuce uba akan halittar da aka sani ta ɗan adam na ƙa'ida wala na kusanin ba tare da kuma ta samu tawaya ba gurin halittar fakanat tambutu fil yawmi ma yanbutu al fi amin wahid da aka suka ce sai zamanto irin girman da na maryamu take a rana ɗaya girma ne wanda mutum yake yin sa a shekara ɗaya ina fata an fahimta shine fa ƙabbala rabbuha bi qabulin hasanin wa na batan hasana Allah maɗaukakin sarki wa ansha'aha ya tayar da ita tayarwa mai kyau ina fata an fahimta mun ga wannan yanayin girman jikin ya saba mawa ya saba ma al'ada wannan yana daga cikin karamatul auliya'i karama ta ainihin wato waliyin Allah ina fata an fahimta wa kaffalaha zakariya wato zakariya sai ne ta da haka al ibn ibnu kasir da nafi da abu am da ibnu amir sun karanta wa kafalaha bil fatihil fa ba tare da ainihin wato khaffafawa ba maimakon wannan kira'ar da take gaban mu a cikin qur'ani su sun karanta wa kafalaha zakariya'u ina fata an fahimta wato a wannan kira'an sai zamanto annabi zakariya ne ya ɗauki nauyin na renan na na maryamu idan kuma ka ɗauki wannan kira'ar da ke gaban mu wa kaffalaha zakariya to Allah ya kallafa ma wato annabi zakariya renan na na maryamu saboda ayar da zamu karanta a gaba lokacin da Allah madaukakin sarki yake cewa dalika min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ilaika mako dalika min anba'il ghaibi nuhi ilayka wa ma kunta ladaihim idh yulquna aklamahum ayyuhum yakfulu maryama ina fata an fahimta da aka ƙuri'a aka yi da aka yi ƙuri'a bayan an yi ƙuri'a tunda ba a yadda cewa ba kawai kowa ma ya ɗauke ta haka ina fata an fahimta wanda malamai suka ce wannan yana nuna mana yadda girmama marayu yake a gurin mutanen kirki kun ga gashi yanzu ba ta da mahaifi amma ba a yadda cewa ma wani ya ɗauke ta ba sai da aka yi ƙuri'a ina fata an fahimta to kafi yadda za a yi ƙuri'an ne shine malamai suka ta kawo saɓani wasu suka ce an je kogin urdum ne alƙaliman da suke rubuta a taura da shi da shi ne aka kowa ya jefa alƙalaminsa a cikin teku ta yadda in ka jefa alƙalamin ka a ruwa in ya tafi to alama ne Allah bai yadda kai zaka ɗauke ta ba da haka annabi zakariya yana ɗaukan alƙalamin su ya jefa sai alƙalamin ya tsaya cak alama ne cewa Allah ya yadda shi zai ainihin wato rene ta ina fata an fahimta shine wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam ma kunta ladaihim idh yaktasimun ina fata an fahimta baka gurin da haka in an hada ainihin wato kira'o'in duka guda biyu Allah maɗaukakin sarki wato ya reni na na maryamu sannan kuma shi ya kallafa ma annabi zakariya ya kula da ainihin wato renan na na maryamu ina fata an fahimta shine wa kafala ha zakariya wannan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana wa kafilul yatimi fil jannati ni da mutumin da ya dauki nauyin maraya a cikin aljanna ka ni kaman wa'annan ne wa ashara bi usba'ihi ya'ani as-sababa wal wusta ina fata an fahimta kaga tsakanin wannan da wannan kasan akwai tazara ai amma ba yana nuna cewa tazaranka da annabi tsakanin wannan dawa ba da wannan ya fi karfin wannan kawai yana nuna cewa dai da kai da shi za ku shiga aljanna ina fata an fahimta wannan yana daga ciki to shi yasa ko annabi musa lokacin da aka ainihin wato zo da shi yana dan karami wannan matar da ta zo cewa ta hal adullukum ala ahli baitin yakfuluna hulakum wa hum lahu nasihun ba zan nuna muku mutanen wani gida ba wanda za su rinan muku shi ina fata an fahimta to daga nan a baya karatunmu na bara in ba manta ba mun kawo hadisai da dama akan ayoyin da suke da magana akan ainihin wato a taimaka ma ainihin wato marayu saboda haka wannan ayat tana nuna mana cewa tun a baya mutanen kirki sun san da yadda ake kula da al'amarin marayu ta yadda gashi maraini ya ce amma ba a yadda kowa ya dauke ta ba sai idan an yi ƙuri'a kun ga da haka ake duk wanda ya rasu ya bar 'ya'ya a cikin mu wanda ake tare da su a ce ma sai ana rigirgin ɗaukar 'ya'yan ba kowa bane ya kamata ya ɗauke su sai idan an yi ƙuri'a ya ci kudna to dukkan wanda ya faɗi ya koma zuwa ga Allah a cikin al'umma ya san cewa ya koma zuwa ga Allah amma 'ya'yan shi suna da makoma mai kyau ina fata an fahimta amma yadda ake zaune kara zuban nan gaskiya ba daidai ba ne bai dace ba ya kamata wannan tunanin namu ya tashi daga yadda ake a yi tunani na wato ci gaba fiye da yadda ake ya zamanto dukkan wani dan uwa da ake tare da shi ake gudanar da harkar addini ranar da ya bar duniya ya koma ga Allah akwai wani kwamiti ko wata al'umma da za su kula da iyalan shi ba za su tausarta ba wannan shine mun zama kuntum khaira ummatin kenan ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ina fata an fahimta khairun nasi shine man yanfa'un nasa mafi alherin mutane shine wanda yake amfanar da ainihin wato mutane Allah ta'ala ya sa mu dace wa ko wa kaffala ha zakariya kullama dakhala alaiha zakariya al-mihraba duk sanda ainihin wato annabi zakariya ya shiga ainihin wato mihrab malamai suka ce ainihin wato al-mihrab shine wato suka ce kullama dakala alaiha zakariya al-mihraba duk sanda annabi um, zakariya ya shiga mihrab suka ce al-mihrab shine al-musalla aw gurfal ibada gurin da ake yin sallah sallah ko kuma a'a falan da aka keɓance kawai dan ai ibada wannan yana daga cikin guraren da Allah madaukakin sarki ya ambaci ainihin wato mihrab a wannan ayar ya ambata hakanan a cikin suratu maryam kamar yadda zamu zo mu karanta Allah ya ambaci mihrab cewa fa kharaja ala qaumihi min al mihrab fa awha ilaihim an sabbihu bukuratan wa ashiya sannan haka a cikin suratu sa'd da yace hal ataka naba'ul khasmi istasawwarul mihrab ina fata an fahimta da kuma ayar da zamu karanta a nan gaba fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab dan haka al mihrab shine suka ce al musalla aw gurful ibada gurin da ake yin sallah ko kuma falon da mutum ya ajiye dan ya dinga bauta ma Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan guni shine ainihin wato mihrab to duk sanda kullama dakhala alaiha zakariya al mihrab duk sanda annabi zakariya shiga sannan mun ce fi'ilin dakhala ya dakhulu dukulan idan ya ta'addi zuwa ga abin da yake wato ma'anawi ne to baya samun maf'ulin bihi amma in ya ta'addi zuwa ga abin da yake ainihin wato wato hissi ne to ya ta'adda ila maf'ulin bihi wahid wannan yana daga cikin abin da na taba faɗa a baya aka samu wasu marasa adalci aka ce to yanzu ma asar ya ce masu na haul wadi ba su iya ba saboda jimlar da suka kawo na ce na cewa da khalal mujrimu fi sijni muka ce ba daidai bane ina fata an fahimta muka ce ya kamata a kawo ne misali a ce kharajal mujrimu fi sijini domin harfi ilan kharaja shine wa shine lazim ina fata an fahimta amma da kala ibn hisham al-ansari ɗaya daga cikin shika-shikan malaman nahau ya ce mafi yawancin aka kawo fi'ilin da kala inda ya shiga cikin abin da yake mahasus ne to ya ta'adda ila maf'ulun bihi wahid yayi sardan ayoyin alqur'ani wa dakhala al-madinata kun ga almadina ta shine maf'ulun bi saboda almadina shay'un ne mahasus ina fata an fahimta sannan ya kawo fadin Allah da yace wa dakala ma'ahu sijna fatayan as asijina kun ga ai shay'un ne wa mahasus yasa Allah ya kawo shi sai zaman to as ya samu me ya samu maf'ulun bi ina fata an fahimta to shi yasa nan anan yace kullama dakala alaiha zakariya kullama dakala alaiha al-mihraba ina fa kullama dakala alaiha zakariya al-mihraba yanzu fi'ilin da kala anan yayi ta'addi ila maqulin bihi wahin saboda al-inhirab shay'un ne mahsus ina fata an fahimta waje da inda hariska sai samu arziki a gurinta me arziki a nan gurin abinci shine wa shine arziki ina fata an fahimta da haka duk wanda Allah ya hore masa hanyar da zai je nemo abinci ce wallahi Allah ya masa arziki ba haka bane da yace mana allazi ja'ala lakumul arda firashan was-samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an sai yace fa akhraja bihi minas samarati sai yace me ba to amma yanzu mafi yawancin mutanen an yi maganar arziki dauka suke ba sai ka tara motoci da gidaje da waye da waye shine wa shine arziki ina fata an fahimta to arzikin yana da yawa shi yasa yace wa man yattaqillaha yaj'al Allahu? sai yace wa yarzuquhu min haisu ko Allah hore ma an yi abinci ka je ka nemo ka ci ba da wahala ai kana daga cikin wanda ya ma arziki ina fata an fahimta kamar yadda ya ƙara ainihin wato faɗa yake cewa wa nazzalna min as-sama'i ma'an mubarakan fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasib sai ce wan nakhla basiqatin laha qal'un nadi sai ce rizqan lil ibadi wannan arziki ne ga bayi da Allah madaukakin sarki yake yi shi yasa a cikin suratul waqi'a Allah ya ce afara aitum ma taharsu ba ku kallon abin da kuke zuwa ku je ku shuka a gona sai Allah ya ce a antum tazra'unahu am nahnu zari'un ko kuke fito da shukar ta kai ta fitar da 'ya'ya ko ko mu muke yi duk mai gona idan ya je shuka ya bude kasa ya sa hatsin shi ya gama abin da zai fito da shukar da kuma shuka har ta kai inda za ta kai ta yi zangarniya aikin waye aikin ba aikin shi ba ne shi yasa Allah ya ce a antum tazra'unahu am nahnu zari'un ko kuke fito da amfanin gonan tun daga lokacin da zai yana karami har ya zamanto ya kai lokacin da za a girbe ina ba ta an fahimta sai ce mai launa sha'u la ja'alnahu hutaman fa zaltum tafakkahun in Allah ɗaukakin sarki ya ga dama sai kai shuka ta kai dinda za ta kai sai Allah ya sanya ta karmami sai mutane su zauna a ta surutu shikenan daga wannan kuma me za ka yi ai baka isa ka sata ta fito ta 'ya'yan ba sai ce inna lamugramun a lokacin mutane sai su ce ta gaskiya fa an samu matsala bal nahnu maharumun sannan yace afara'aytum ma alladhi tashrabu mutane ba sa kallon ruwan da suke sha sai yace a antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzil mu ne ku ne kuka saukar da ruwan daga girgidan sama ko mu ne muka saukar da shi kaga amsa shine Allah ne ya saukar da shi sai yace launa sha'u ja'alnahu ujajan walaula tashkurun sannan yace afara'aytumun nara allati turun wannan wutar da mutane suke kunnawa suke amfani da ita ba sa kallanta a antum shajarataha am nahnul munshi'un itaciyar ku ne kuka farar da ita ko mu ne muka farar da ita ina fata an fahimta wannan an antum an sha'atum ha amna nahnul munshi'un ku kuka farar da itaciyar ko mu ne duk wannan wutar lantarkin da ake amfani da ita sanadarin da aka samar aka amfani da shi asalin abin dan adam ne ya samar da shi ko Allah ne ya samar da shi in Allah ya ga dama yanzu wannan wutar ba an ce tana amfani da ruwa ba a can kayan ji in aka ga dama aka kafar da ruwan fa ba shi kenan ba wutar ta daya in ma an ce za a yi sola ne in Allah ya ki fito da ranar da za a kwashi sola a yi ranar wutar ya za a yi ina ba ta fahimta da haka Allah sai ce nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqin da haka sai ce fasabbih bismi rabbikal azim ina ba ta fahimta to wannan yana daga ciki sai ya ce mata qala ya maryamu anna laki hada daga ina kike samun wannan da ka suka ce anna bi ma'anan min a ina suke samun wannan qala sai ta ce huwa min indillahi wannan yana zuwa mun daga gurin Allah ne inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab kuma Allah in ya ga dama yakan azarta wanda ya ga dama ba tare da lissafi ba ya ba wannan da yawa ya ba wannan kadan wannan din ma ko kadan din a hana shi ina ba ta an fahimta hadisi ya tabbata a cikin hilyatul auliya da tabaqatul asfiya hadin hadisi na al abu huraira mai ban mamaki yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna fuqara'ul mu'minina yadkhuluna al-jannata qabla aghniyaihim bi nisfi yawmin talakawan masu imani za su shiga aljanna da rabin wuni sai ce wa zalika khamsu mi'ata amin to wannan kuma shine matsayin shekara 500 a shekarunmu na duniya fa qala sai wani mutum ya miƙe yake cewa aminhum ana ya rasulullah shin ina daga cikin mutanen da za su shiga aljannan nan kuwa faƙala sai ce idza tagaddaita raja'ata ila isha'in wa idza ta'ashaita yabitu ma ka gida'u idan ka tashi da safe kai yi breakfast in ka dawo da daddare kana samun abin da zaka ci sannan idan ka ci da daddare kana samun wani abu ya rage maka wanda zaka kwana da shi a ci da safe a gidanka sai ce eh sai manzo Allah ya ce to lasta minhum kai baka cikin su <laughs> ina fata an fahimta annabi ya ce lasta minu kai baka cikinsu. ola saboda kun ga daidai ne wanda zai shiga an fahimta yi sai yake ce masa faƙala rajulun sai wani mutum ya miƙe faƙama rajulun sai wani mutum ya miƙe ya ce aminhum ana ya lallahi. shi ni ma yana daga cikin su Allah ya ce hal samita ma qulna li hada ka ji abin da muka faɗa ma wannan qala na'am sai ya ce eh sai ya ce masa hal tajidi thawban sitran siwa ma alayka ka samu tufafin da zaka suturta jikinka da shi banda wannan da kake da shi ina ba ta fahimta kenan yana da riga nawa biyu ga wannan ga kuma mota a gida sai ce eh sai annabi ce lasta minhum ba ka cikin su <laughs> yanzu nan gurin dan Allah mutum ne yake da riga da eh <laughs> an fahimta yi da ya faɗa haka shikenan faƙama akaru sai wani ya ƙara min ya yake cewa aminhum ana ya rasulallahi shin ina daga cikin su nima ƙala sai manzan Allah ya ce masa hal samita ma qulta li ne qablaka ka ji abin da na faɗa mu nan kafin kai sai ce eh naji sai ce hal tajidu qardan kullama shi'ta an taktarida shin za ka samu bashi in ka nemi bashi da sanda ka ga dama kamar yadda bashin ya ce eh, annabi ya ce baka cikin su an fahimta yi in ne za ka fafutuka wani zai baka bashi in ka gama harkokin ka kamar mai to baka ciki ina ba ta an fahimta shikenan faƙa akar sai wani min ƙeci a ana minhum a minhum ana ya rasulullahi sai manzan Allah ya ce masa hal samita ma qulna li haula'i qablaka qala na'am sai annabi ya ce masa hal ƙadiru an ba ma ka a rana ɗaya kakan iya fita ka je ka nemo abin da zai ishe ka ya ce eh annabi ya ce to baka cike su wani ƙara miƙewa na biyar ya ce ana minhum ya lallahi ni ina daga cikinsu ƙala sai manzan Allah ya ce masa hal sami ta ma ƙultu li haƙula ka ji abin da na faɗa ba wannan ƙala na ce na'am ya ce masa hal tumsi an rabbi ka radiyan kakan waye gari ka kai daga safa zuwa yamma ubangijin ka yana mai yadda da kai wa ka zalika sannan ka waye gari haka ya ce eh ƙala sai manzan Allah ya ce to fa anta minhum kana daga cikinsu amma bari ku ji sharadin da annabi zai faɗa فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي يتي إن سادات المؤمنين في الجنة شو قبل نما إيمان الجنة من إذا تغدى لم يجد أشاء شيني وانا فإني أبنشن وها ya ci abincin safe ba zai samu na dare ba wa idza ta'ashsha lam yabit ma'ahu gada'un in ya ci abincin dare to kuma ba na safe ina ba ta an fahimta wa in istaqara in ya nemi bashi ba wanda zai bashi bashi وليس له فضل كس وليس له فضل كسوة إلا ما da wani tufafi kuma a duniya sai wanda yake jikin shi idan tufafin ya da in zai wanki sai ne shiga gida ya kulle gidan ya darara ya cire kayan ya wanki in ya sun bushe sannan ya kuma ɗaukowa ya ainihin wato sa illa ma yuwari bihi ma la yajidu minhu buddun sannan wala ya kadiru an ya kasiba ma yu'ashihi yumsi sannan tare da irin wannan tsananin talaucin yumsi anillahi radiyan wa yusbihu radiyan zai kai da waye gari da safe zai waye gari ba zai yadda ba saboda babu ya kai yamma yana cikin fushin Allah sannan da yamma ba zai yadda gari ya waye ba yana cikin fushin Allah kullum yana cikin yardan Allah sai manzon Allah ya ce fa ulaika alladhina ma fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada ina fata an fahimta shi yasa Allah ya ce mana wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ba za ta kirgu ba to shi yasa ka'idar da annabi ya faɗa a babin ni'imar duniya ku daina kallon na sama da ku ku dinga kallon na ƙasa da ku idan kana yawo baka da mashin sai ga kai mashin ne baka da shi lafiyar kala wani yana kwanci asibiti bai da komai da kai da shi waye ya wani idan kana tafiya da dan mashin ɗinka watakila ma tana hayaki ko kuwa sai ga wani shi a ƙasa yake taka ko mashin ɗin ma bai da ta da za ka ba shi mashin ɗin ma wallahi godiya zai ba ba haka bane to in ka kalle shi sai kaga cewa ka ainihin wato dala shi ina fata an fahimta Allah ta'ala ya samu da wadatu da abinda Allah madaukakin sarki ya bamu ina fata an fahimta sannan malamai suka ce a cikin wannan hadisin yana mana nuni akan karama waliyai an fahimta ai domin sun ce kullama dakala alaiha zakariya almihrab waje wajada inda hariska rizqan din da yake samu a gurinta suka ce abincin da ba zai yi ba a same shi a lokacin damuna sai a ga abincin an kawo mata abincin da a lokacin damuna kaɗai ake samun shi sai a ga kuma gashi lokacin rani ne amma ga abincin abincin da a rani kaɗai ake samun shi sai a ga gawa ga abincin an kawo mata kuma a lokacin damuna ne shi yasa ya tambaye ta mata anna laki hada aina kike samun wannan qala sai ta ce huwa min indillahi wannan abincin yana zuwa daga gurin Allah naka malamai suka ce huwa min indillahi wannan abincin daga aljanna Allah yake sa a dauko mata abincin a kawo mata dan ta ce. shi yasa ta ce inna Allah yarzuqu man yasha'u Allah yana azarta wanda ya ga dama ba tare da lissafi ba da haka Ali sunna ba sa inkarin karamar waliyyi bar ma sun yi rubuce rubuce cewa inkarin karamar waliyyi bid'a ne ina fata an fahimta amma abin da Sheikhul Islam Ibn ya ce, akwai bambancin mu'ujiza da karama da sihiri yace mu'jiza shine wani abu da yake faruwa daga annabin Allah Allah ya turo shi da saƙo. mutanen shi su ce ba za su yi imani da shi ba in shi annabi ne daga gurin Allah ya sa Allah yi kaza yi kaza yi kaza wanda ya saba ma al'ada idan Allah bai ga dama ba za a kura annabin shi ba duk yadda ake ganin abin yana da wahala to a gurin Allah inna Allah ala kulli shay'in qadir kamar mutanen Salihu kun ga sun ce ba za su yi imani da shi ba inda shi annabi ne daga gurin Allah ya sa dutse ya fashe taguwa ta fito a ciki taguwa a ka'ida haihuwar ta ya kamata a ce an yi amma a ce ta dutse ya fashe taguwa ta fito daga ciki wannan ya saba ma al'ada to wannan annabawa kaɗai Allah yake wa haka na biyu sai karama da take faruwa gurin wani mutumin kirki ba tare da ya nema ba in ma dai ko an nemi a cutar da shi ko kaza ko kaza wasu daga cikin sababba wannan shine ainihin wato karama shi yasa ta faru cikin al'ummomin da ta gabata a cikin wannan al'umma ta mandan Allah sallallahu alaihi wasallam akan wasu da yawa ta ainihin wato faru ta faru akan wasu annabi yana da rai bayan manzon Allah ya koma zuwa ga Allah ta faru akan ainihin wato wasu Hadisan Jabir bin Samra Allah ya kara masa yadda yace shaka ahlul Kufa Sa'ad yace mutanen Kufa sun kai karar Sa'ad bin Abi Waqqas Allah ya kara masa yadda zuwa wajen Umar dan Khattabi da suka kai karar shi fa adalahu wasta'mala alaihim amma sai ya cire shi bayan ya yi bincike mai ya faru sai ya kawo amma bin yasar sai ya sa shugaba daga cikin karar da suka kai hatta fashakau hatta zakaru annahu la yusani yusalli suka je suka kai karar shi suka ce bai iya sallah ba mutumin fa da ya koyi sallah bayan annabi muhammadu aka ce bai iya sallah ba mutum ne a duniya zai koya mai sallah iya amma suka je suka kai karar shi suka ce bai iya sallah ba fa arsala ilaihi sai na umar ya tura ya ce masa ya zo fa qala ya aba isa inna haula yaz'umuna annaka la ta husani ta salli mutanen nan sun zo sun ce baka iya sallah ba fa qala sai ya ce masa ama ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi irin sallar annabi nake musu ba na karawa ba na ragewa yace sai dai kawai matsalar ainihin wato ba na karawa ba na ragewa yadda na ga annabi ya karantar da musalla haka nake da ya gama bayani sai umar ya ce wala wannan nima shine zaton da nake maka cewa ba yadda za a yi annabi ya faɗa tare da mu ya ce sallu kama ra'aitu muni usalli sannan ka zo kai sallah sabanin irin ta annabi wa arsala ma'ahu rajulan aw aw rijalan sai ya tura wasu mazaje ya ce su je garin kufa su binciko wannan mutumin da ya shiga garin kufa yas'alu anhu ahlul kufa yana ta tambayar mutanen kufa akan sa'ad bin abi waqas falam ya da masjidan illa sa'ala anhu duk masallacin da je sai ya tambaya a kansa in ya tambaya zai ji ana yaban sa'ad bin abi waqas hatta dakala masjidan li bani afsin har sai da ya shiga wani masallaci na bani afsin fa qama rajulun sai wani mutum ya miƙe daga cikin su yuqalu lahu usama bin qatada yukanna aba sa'adata wannan mutumin ya miƙe yace amma idh in ka hada mu da Allah in dai za mu faɗa maka gaskiya ne sai ce abu na farko fa inna sa'adan kana la yasiru bis sariya mutum ne wanda zai tura mu yaki shi ya ƙi zuwa na farko kenan sannan wala ya qasimu bis sawiya wajen rabu in an zo ya zalunci ya ƙi raba daidai sannan wala ya adilu fil qadiyya a wajen hukunci in mutane sun yi rigima baya adalci sahabin manzon Allah ake tuhuma da wannan dan ka gane cewa ko kai ya aje ma tuhuma a duniya qala sa'adun sai sa'adun yace amma wallahi la'adu wan nabi salasin yace na rantsi da Allah sai na roki Allah akan abu guda uku yace Allahumma in kana in kana abduka hada kadiban Allah in wannan bawan naka ƙarya yake yi kamar ya an wasu ya miƙi ne saboda riya ya ji yadda mutane sharri kuma fa'adil umurahu Allah ka tsawaita masa dogon rayuwa sannan yace ce na biyu faqarahu faƙarahu Allah ka tsawaita masa talauci sannan yace wa arrihu lil fitan Allah ka gitto da shi zuwa ga fitina wasu suka ce dan me sa'ad zai wannan addu'a ai addu'a ta yi dimi da mu kuma muka ce ta yi daidai saboda an taba mutuncin sahabin annabi ba dan da yi wannan addu'a ba kuma Allah ya karba wani zai iya samun damar da zai soki sahabin annabi yace ayinin sa'ad ya zo aka ce ma bai isalla Allah ba kaza bai kaza bai kaza bai kaza mai ruwaya yake cewa wa kana da zalika su'i su'ila shi mutumin da kanshi da ya wannan karin in an tambaye shi ya kuli yakan ce shekun khabirun maftun ni tsoho ne wanda nake da shekaru da kuma an jarabce ni asabar ni wata sa'adin addu'ar sa'ad bin abi wa qasti ta same ni abdul malik bin umair marwayacin wannan hadisin yake cewa fa ana ra'aituhu ba'da an sakata hajibahu ala ainihi min al-kibar ya ce wannan mutumin da sa'ad bin abi waqas ya masa wannan addu'an na gan shi saboda shekaru sun masa yawa ma sai da fata idansa ta tattaro haka ta rufe idan ina fata an fahimta wa innahu la yata'arradu lil jawari fi turqi fa yagmizuhunna amma da wannan tsufan nashi in ya ga yarinya hanya sai ya tsikare ta tace Allah ya tsine ma tsohon banza ana cewa asabat da'a wata sa'ad addu'ar sa'abi na abi waqas ta yi ta shafe shi kuma wannan ya faru duk duniya ba wanda ya ce ƙarya ne yana ba ta an fahimta hakanan amur bin nufil Allah ya kara masa yadda yake cewa kasa matu arwa bintu ausin ila marwan bin al wannan matar ta yi husuma da shi har suka je wajen marwan bin al-hakam <coughs> wada'at annahu da shi'an min ardiha ta yi da cewa sa'ad bin wannan wato amur bin nufil ya kwace mata gona faqala sa'idun yace ana kuntu akhudhu min ardiha shay'an ba'da alladhi sami'tuhu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace yanzu ni zan kwace mata gona bayan abin da naji annabi ya faɗa ya ce wato man akhadha shibran min al-ardi zulman duk wanda ya ta takade na kasan mutane saboda zalunci to wuqahu ila sabai ardina sai an yanko shi tun daga ƙasa ta har sama ta bakwai an ɗora masa shi ranar alkiyama ya ɗauka yace bayan ni na ji haka daga annabi annabi ya faɗa haka kuma ki ce na kwace miki gona da ya faɗa haka ya ce ya ji daga annabi don kusan sahabbai su ba al'amarin wasa ba ne <coughs> faƙala lahu marwanu sai marwanu ya ce masa la as'aluka bayyinatan ba da haza ya ce wallahi tun da ka kawo kace annabi ya ce kaji to ba zan tambaye ka hujja ba bayan wannan jika kafin ya tafi faƙala sa'idu sai Sa'idu ya ce allahumma ya allah in kanat kadibatan allah in wannan mata ƙarya take yi ban kwace mata gona ba ta ce na kwace mata gona fa in basara Allah ka makantar da ita sannan ya ce wa kutul hafi ardiha wannan gonar da ta ce na kwace mata Allah ka kashe ta a gurin mai ruwa ya ce fa ma mata hatta za zahaba basaruha bata mutu ba sai da Allah ya makantar da ita sannan wa na ma hiya tamshi fi ardiha wata rana tana tafiya a cikin gonan sai ta zo ta samu wani wake rami sai ta afka ciki ta mutu wannan shine kuma wallahi ko a ɗauki mataki ko ka a ɗauki mataki babu inda za a taɓa mutuncin sahabban annabi a duniya Allah ya kyale wallahi wannan shine man adani waliyan faqad azantumuhu bil harbi duk wanda ya taɓa mutuncin sahabin annabi to ka zara ma ido da kyau ka gani wallahi ba zai kyakkyawan ƙarshe ba Allah ta'ala shirye da mu <coughs> aya ta gaba Allah ya ce mu da دعا zakariya ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء daga lokacin da annabi zakariya ya ga wannan al'amari na ikon Allah ya gana na maryamu ana kawo mata abincin da bai kamata a same shi a wannan lokacin ba shi kuma gashi shekaru sun masa yawa matar shi ma shekaru sun mata yawa kamar yadda bayani zai zo nan gaba sai ya fahimci cewa da girman nan nashi ashe Allah da yake da ikon ya kawo mana na Maryama abincin da a lokacin da bai kamata a same shi ba shi ma yana da ikon ya ba shi da a lokacin da bai kamata a shekarun shi samu dan ba amma duk da haka sai ruju'i ya koma zuwa ga Allah Allah sai ce hunalika a wannan lokacin ne da a zakariya rabbahu annabi zakariya ya dawo yana roƙon ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa mai qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba Allah ina roƙonka Allah ka bani zuri'a tayyiba ina fata an fahimta <coughs> da haka wanda ya aure ya dinga roƙon Allah Allah ya bashi zuri'a tayyiba shi yasa a can da Allah madaukakin sarki yake cewa dhikru rahmatir rabbika abdahu zakariya idh da rabbahu nidaan khafiya قال رب إني وهن العظم مني واستعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي min wara'i Allah abin da yasa nake roƙon ka bani da ina jin tsoron wanda za su biyo bayana ne kada ya zaman na tafi ba wanda za su zo cinciba addinin Allah addinin Allah ya tozarta wa kana timra'ati aqilan Allah gashi mata ta bakanariya ce ita ma ba ta haihuwa fa habli min ladunka waliya Allah ina so ka bani da daga gurin ka. shi a lokacin abin da yake da bukata kawai shine a ce daga sama ga dan an bashi ina fata an fahimta to wannan shine hunalika da a da kariya rabbahu a wannan lokacin sai annabi zakariya ya dawo ya ci gaba da roƙon Allah subhanahu ta'ala. qala rabbi habli sai ce Allah ka bani kun san dama a baya mun ce masu imani suna addu'a suna cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Allah ka bamu dama shine mai bayarwa ina fata an fahimta shi yasa daga cikin sunayen Allah ake ce masa alwahabu shi yasa annabi suleiman da ya tashi roƙon mulki bai roƙa gurin kowa ba gurin shi ya roƙa yace qala rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab Allah kai mai bayarwa ne shi yasa annabi ibrahim shi ma da Allah ya bashi da sai ce alhamdulillahi alladhi wahaba li alal kibar isma'ila wa ishaqa ina fata an fahimta to idan ka tashi zaka nemi abu ka nemi gurin mai abun sai ya baka duk wanda ya kama Allah ya kama mai cin in ba Allah ka kama ba to ka kama gadar ya shi wallahi ina fata an fahimta sannan malamai suka ce zurriyatan tayyiba a nan gurin shine annabi haya da kuma ainihin wato zuri'ar da za su biyo bayan shi annabi haya din shine ainihin wato zuriyatan tayyiba <coughs> sannan innaka sami du'a wato kullun za ku ga wajen du'a Allah madaukakin sarki yakan kawo kalma ta as-sami'u ko al-alim ko kuma ya kawo sami'u din sai ya kawo addu'a kamar yadda annabi Ibrahim ya ce alhamdulillahi alladhi wahaba li kibar al-kibri isma'ila wa isa sai ya ce inna rabbi la sami'ud du'a ubangiji yana ji saboda haka Allah yana jin addu'a idan an yi dan shi ya ce wa qala kuma du'uni astajib lakum duk wanda yake da bukata ya roƙe ni zan bashi musamman cikin wannan wata da ake ciki na ramadana gashi goman tsakiya ta kusa fita za a shiga goman ƙarshe da duk wanda yake da bukata ya roƙi Allah daga cikin addu'o'in da ya kabata a dinga a dinga yin addu'a Allah ya zaunar da ƙasar nan lafiya duk wanda suke ta kokarin tara tashin tashina to Allah ya mai da fitinar da suke shiryawa kansu wannan ne kuma a ci gaba da yin addu'a kuma sakamakon wannan addu'ar da kuke gani mutane na iya ƙoƙarin su sai kaga Allah ya bullo mu wasu ta bayan gida sai kun shirya abu Allah ya rusa abin da kuka shirya wannan ne saboda haka kar a rena du'a'i yan uwa a ci gaba da du'a'i dan ne kaɗai abin da musulmi za su iya yanzu ina fata an fahimta dan duk abin da ake yi yana rufe baka san yadda yake ba yana rufe to ba abin da zai maka maganin sa sai addu'a domin shi Allah inna Allah mukhrijum ma kuntum taktumun Allah duk wani abu da aka boye shi to shi Allah in ya gana ma zai iya fito da shi ta inda ake tsammani da inda ba a tsammani Allah sai ya ce me wa huwa وهو yusalli fil mihrab wa huwa قائم إن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين a wannan lokacin da yake addu'a kamar yadda Allah can ya faɗa mana cewa ka haya ayin sadi sai yake zikirin rahmatu rabbika abdahu sai yake idna da rabbahu ni da kafiya lokacin da yake kiran Allah kira koye da haka malamai suka ce yana kiran Allah fi jofin leli a cikin duhun dare a cikin duhun dare ne Allah madaukakin sarki ya kawo wannan cewa hunalika da a zakariya rabbahu qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a to yana cikin yin wannan addu'a Allah ya ce fanadat kul mala'ikatu sai mala'iku suka ainihin wato kira shi dan haka ibnu kasir da nafi da Asin da abu amr da ibnu abbas da amir su suka karanta fanadatu bitta amma imam hamza da imam kisa'i da ali da ibn mas'ud da ibn abbas su suka karanta fanadahul mala'ikatu bil alif sai mala'iku suka ainihin wato kira shi da haka malamai suka ce fa khatabatkul mala'ikatu wa huwa qa'imun ko fa khatabatkul mala'ikatu khitaban sami'ahu mala'iku suka yi magana da shi maganar da ya ji wa huwa qa'imun yusalli fi mihrabihi wa mahalli khalwatihi wa ibadatihi alhali yana sallah a gurin da yake ainihin wato mihrab din shi gurin da yake bauta ma Allah <clears throat> aka ce masa annallaha lalle Allah yubashshiruka yana maka ainihin wato bishara ina fata an fahimta Da ko mala'iku ne suka zo tunda sun zo da umarnin Allah subhanahu wata'ala Allah ya ga damun ya jingina aikin zuwa ga kanshi ce shi yake shi yasa za mu ga a cikin alkur'ani gurin ɗaukar rai Allah madaukakin sarki wani gurin yace qul yatawaffakum malakul maut alladhi wakila bikum summa ila rabbikum turja'un wani gurin Allah ya jingina abun akan su yace Allahu ya al-anfusa hina mautiha Wallashi lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma wani gurin ya ce wa huwa al-qahir fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafaza hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarridun anan ya ce manzanni ne suke daukar rai anan ya ce mala'ikan mutuwa ne yake daukar rai sannan a can ya ce Allah shi yake daukar rai da haka malamai suka ce jam'in wa'annan ayoyin da ya ce Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah shi yake yi ko da mala'iku su suke tunda da umarnin sa ake yi nan da yace hatta idza jaa ahaduhumul maut tawaffatu rusuluna saboda mala'ikan mutuwa idan ya tashi zai zo ba shi kadai yake zuwa ba da tawaga yake zuwa ta mala'iku kamar yadda hadisi ya tabbata annabi ya ce bayan an rafa gayan wani mutum suna ba da labari cewa in annabi idan mutum ya rayuwarsa ta yanke a duniya zai fuskanci lahira idan mala'iku suka tashi zuwa za su zauna iya ganin mutum amma in mutumin kirki ne za su zo da bidil wuju fararen fuska shine faɗin Allah da ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiru da haka suka ce wannan qurbul mala'ika ne to tunda mala'ika yana zuwa da tawaga ne ta mala'iku shi kuma shine shugaban mala'ikun da haka sai Allah ya ce qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum domin ɗiban ran ba zai yi ba sai da izinin shugaban wa shugaban mala'ikun ɗiban ran ba zai yi ba daga gurin shugaban mala'ikun sai da izinin Allah kuma ina fata an fahimta to tunda da izinin Allah suke shi yasa Allah sai jingina abun akan shi yace Allahu ya tawaffal anfusa hina mautaha ina fata an fahimta dan haka nan gurin koda mala'iku ne suka yi ma annabi zakariya bishara to tunda da umarnin Allah suka zo suka yi Allah yana da ikon ya jingina abun zuwa kan shi yace annallaha yubashshiruka Allah yana ainihin wato yi maka bishara da haka imamul hamza da ke sa'i sun karanta annallaha ya bushuruka bi fatihil ya'i wa sukunil ba'i wa dammi sannan sauran ƙura'u sun karanta yubashiruka sannan akwai ƙura'u da suka karanta annallaha ya al-imam abu zaidin yakin cewa yuqalu ana cewa bashara ya bushuru bishiran akwai wa bashara ta bishiran akwai abashara yubshiru ibsharan ina fata an fahimta suka ce kuma waɗannan duka kiraoyin ya tabbata ana ainihin wato karantawa da su domin ce bishara shine a maka bishara da cewa wani abu na alheri zai same ka tun kafin alherin ya zo wannan bishara da ake maka shine ana maka bishara ne biya haya da wa da ya haya kamar yadda ya ce ya zakariya o inna nubashshiruka bi gulami nismuhu ya haya lam naj'al lahu min kablun samiya to Allah yana maka bishara cewa zaka haifi wani ɗa ya haya wannan dan musaddiqan bi kalimatin min Allah wato zai gazgata kalma da ta zo daga gurin Allah da haka malamai suka ce tunda zamani ya hada su da annabi Isa annabi hayatin yana ciki shine farkon wanda ya fara gazgata wato cewa lalle annabi Isa zai do duniya tunda Allah ya ce shi annabi Isa wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu wa musaddiqan bi kalimatin min Allah ina fata an fahimta sannan suka ce Allah ya ce wa sayyidan wato shi annabi isa wato annabi zakariya ya haya shugaba ne da haka a wajen sayyidin dinnan malamai suka yi maganganu kamar haka abu aliya da rabi bin anas da qatada da sa'id bin jibrin da wasu suka ce alhakim Allah ya sanya annabi haya zama ainihin wato alhakim Katada ya ce Allah da ya ce wa sayyidan shine ai sayyidan fil ilmi wal ibada dan saka shugaba a wajen ilimi da ibada ibnu abbasin da dahab suka ce Allah da yace sayyidan shine al-hakimu al-muttaqi wanda yake mai hikima ga kuma taqawa sa'id bin musayyib yace huwa al-faqih al-alim Allah zai sanya ka masanin addini sannan kuma babban malami sannan atiya da siddi suka ce wa musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan fi khulqihi wa dinihi Allah zai sanya shi wajen ɗabi'unsa da addinin sa ya zama shugaba ikira ma yace wa huwa alladhi la buhu al gadabu shine mutumin da fushi baya masa rinjaya kun san annabi ya ce wato ba mai karfi bane wanda yake ɗaukar mutane dinga buga su da kasa inna mashadidu shine wa alladhi yamliku nafsahu inda gadab dan yana da wahala ina fata an fahimta sannan ibnu zaidin yace huwa sharifu mutumin da yake da daraja mujahid da wasan suka ce huwal karimu alallahi azza wa jalla malamai suka ce dukkan waɗannan kalmomin sun shiga cikin wasayyidan wato annabi ya haya shugaba ne sannan wa hasuran mutum ne wanda yake tsare kansa akan duk abin da ke saban Allah ne ina fata an fahimta wa suran din nan mutum ya je wa tafsiri zai ga maganganu har wanda ma basu dace ba a jingina ma annabin Allah a ce wa shine mutumin da azzakarin sa bai tashi wa a ce shine mai karamin gaba wa hasuran a ce shine mai kaza wa shine a ce mai kaza shi yasa kawai da na tashi na ɗibo maganan al-Imam al-Qadi a cikin littafin shi na Ashifa qala al-Qadi fi kitabihi ash-shifa bi mustafa yace ilam anna sana Allah ta'ala ala yahya annahu kana hasuran yace yaban Allah da da Allah ya akan annabi ya yace wa sayyidan wa hasuran yace laisa kama yaquluhu ba'dun ba kamar yadda sashin wasu malamai suka faɗa ba innahu kana hayyuban aw la zakara lahu a ce yana da kankanin gaba ko yana da gaba gaban baya tashi ina fata an fahimta sai ce bal kad ankara hadha huzzaqul mufassirina ya ce malamai huzzaku a bangaren tafsiri sun yi inkarin wannan basire da wannan fassara ba ni ma ban yarda da ita ba ina fata an fahimta sai na yace wa nuqadil ulama'i malaman da suke naƙadin komai sai an ɗauke shi an bi dalilin sa yace wa qalu malaman suka ce hadhihi naqisatun wa aibu wannan tawi darajar annabi haya ne kuma aibu ne wala taliqu bil anbiya alaihi wasallam bata dace da matsayin annabawan Allah ba mutum gama garin mutane ma yanzu aka kalle shi aka ce yana da kankanin gaba ko gaban sa ba tashi wannan ba aibu bane to ballantana kuma annabin Allah a fassara shi wa hasura mutumin da yake gaban shi bai tashi ko mai kankanin gaba ina fata an fahimta sai yake cewa wa inna ma ma'anahu ma'anar wannan ayan wa hasuran annahu ma'asumun min adh-dhurumi Allah ya tsare annabi haya daga zunubi annahu la ya'tiha baya zuwa mata ka annahu husra anha kamar an tsare shi daga zunubi shine wa hasuran wakila wasu malamai suka ce mani a nafsahu min shahawati mutumin da ya tsare kansa daga ainihin wato sha'awa shine wa hasuran wasu malamai suka ce laysa lahu sha'awatu fin nisa mutumin da ba shi da bukatar matan ya shagaltu sai ce wa qad bana laka fi hadha min hadha anna adam al qudrati ala nikahi naqsu yace amma ita kanta wannan magana akwai matsala domin a ce baka da ikon auren mace saboda rashin sha'awa ai na kasa ne wannan a gurinka duk mutumin da ƙi yin aure abin da ya aure ma saboda ba shi da sha'awar matan ne wannan ko ya ƙi yin aure ai ba shi da lada yana fata ko ko ya yin zina ai ba shi da lada don abin da ya sa bai da bukata amma mutumin da yake da bukata ya haƙura shi Allah zai ba shi lada yana fata an fahimta sai yake cewa ainihin wato alal nikahi naqsu wa innamal fadlu fi kawnaha mawjudatun thumma qama'aha abin da yake falala a gurin mutum a ce yana da sha'awar sannan ya hana sha'awar tasiri imma bi mujahadati in ma ya zamanto ta hanyar kokari kamar annabi isa au bi kifayatin min Allah azza wa jalla ka yahya alaihi salam thumma hiya haqqun man uqdira alaihi wa aqama bil wajibi fiha wa lam taghsilhu an rabbih darajatan aw sannan yace mutumin da yake da ainihin wato sha'awa idan mutum ya yi aure aure yana ƙara masa daraja ne ina fata an fahimta ya ce saboda wannan nema ya zama to manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa yawan mata a cikin al'ummar shi da haka suka ce daraja shine ka yi auren ka riƙe auren kuma a ci gaba da fafutuka gwagwarmaya da kai a rayuwa dan shugaban gwagwarmaya na duniya shine annabi Muhammad shi ma yana da iyali ba haka bane to ka yi auren in ka yi auren ka riƙe <laughs> Allah ya samu dace ina ba an fahimta to dai wannan dai fassara da ake yi in ma ka ji wani malami ya yi ta ba daidai bane kuskure dan haka ma'anan hasuran shine mutumin da Allah ya tsare shi daga ainihin wato zunubi kwata kwata ba ma ya mu'amala da shi wannan kuma ita ce fassar da ta dace da annabin Allah ina ba ta an fahimta wa nabiyyan sannan kuma annabi ne shi daga cikin annabawan Allah min salihin yana daga cikin nagartattun bayan Allah ina ba an fahimta aya ta gaba Allah ya ce qala rabbi يكون لي غلام وقد بلغني الكبر ومرأتي عاقب قال كذلك الله يفعل ما يشاء فعلى ana nuna cewa ainihin تيائي إن شاء الله سيقو بسيم فسر قال ربي أن لا يكون لي غلام إلا gulam ina fata an fahimta to irin waɗannan gurin da irin su suratu yusuf din an zo ya kamata a dinga wa mutane ainihin wato bayani an gane da kunga ga irin shinkafan nan da aka kawo yawa irin ta ce guda ɗari aka kawo eh ga aka ce ga hoton mai girma gwamna a ko kuwa Allah ya saka mata alheri baya kasan Allah ya dawo da shi lafiya yawa dan kai wani ya ce an kawo asadu buhun tirela shinkafa yawa to ko kuwa ka san abin shari yanzu ba wuya bane da shi yanzu yanzu nan sai a mutum shari an gane Allah ta'ala ya shirye da mu sannan mutane yau sun je da aka datse mana karatu a DITV ko to a yi haƙuri yawa in dama ta ƙi sai a koma haƙu in an isawa a nan kuna nan a zaune za ku ci gaba da ganin wannan program ɗin a sunna tv da izinin allah wannan shi ne allah ta'ala shirya da mu assalamu alaikum